Masu sauraro da masoya wasanni Assalamu alaikum kamar da saduwa a cikin shirin duniyar wasanni na wannan rana tare da abokin ku Michael Kudison daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu zai mai da hankali ne kan nasarar da kungiyar Kano Pilas da birnin Kano a tarayyar Najeriya ta samu bayan da ta dokin Niger Tornadoes ta garin Mina a jihar niger Najeriya a wasan karshe na cin kofin ƙalubalen Najeriya mai taken ITO Cup da ya gudana a filin wasa na Ahmadu Bello da ke jihar Kaduna a Najeriya. shekaru 66 kenan rabon jihar kano da wannan nasarar tun bayan da kungiyar kano 11 ta doke jihar lagos a wasan karshe na cin kofin kalubalen cikin shekarar 1954 yayin da ita kuma kungiyar kano pilas ke cika shekaru 29 da kafuwa tana laluban wannan kofi koyaya kungiyar ta pilas ta ji da wannan nasarar Lurwa da Idris Malikawa shine jami'in yaɗa labaran kungiyar. Ba shakka tarihi ba zai ta manta da wannan lokaci ba domin abu ne da muke tene masa shekara da shekaru tun daga lokacin da aka fara kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas shekara ta 1990 yau shekara 29 kenan da yan watanni muke fafutukar ya za a samu nasarar wannan kofi mun je wasan karshe so biyu wannan shine na uku 1991 mun yi wasan karshe da elkani warriors a garin lagos suka cinye mu da ci ɗaya babu ko ɗaya aka zo shekara ta 2018 da ta gabata a wannan gasa dai ta kalubale a garin asaba inugu rangers mun ci su uku ko ɗaya suka warware ta suka fidda mu daga bugun daga sai mai tsaron gida muka kasa samun nasara sai gashi allah cikin ikonsa 28 ga watan yuli din nan allah mai kwame kuma ya bamu nasarar akan kungiyar kwallon kafa ta Niger ta Northern a karo na uku da muka je wasan karshe muka dauki kofin da ci hudu da uku ta hanyar bugun da kai sai mai tsaron gida banda a kwashe minti 90 babu kungiyar da ta samu nasara gaskiya abu ne da ba za mu manta da shi ba kuma na muna godiya ga gwamnati da al'umma jihar Kano domin wannan nasara ba ta shugabannin hukumar gudanarwa na Kano Filas ce ko yan wasa ko mai horar da yan wasa duk mutumin Kano ya ba da gudunmawa kazalika ma duk mutumin arewacin Najeriya da ma mai kaunar jihar Kano ya ba da gudunmawa muna Allah godiya kuma abu ne da za mu ci gaba da tunawa da wannan rana da Allah ya kawo kawo muka aji wannan tarihi wanda tun shekaru 66 da suka gabata tun ma ba a yanki kano ba ana karni na lardi kano ta ɗauki wannan kofi a kano 11 to wannan kuma aka zo filas ta kawo shi a cikin tsarin da shi muke neman ruwa a jallo ba abin da mai allah sai godiya misali yanzu ga kano pilas za su buga gasar kungiyoyin kwararru na afirka wannan nasara za ta yi ta goma shi ga wannan tsari za shiga a yanzu eh za ta iya zama wukar gindi kuma za ta kara mana kaimi da ta cewar mutuna abin da ke gaban mu ba karami bane kungiyar ta Kano Pilas ce ta zo ta biyu a gasar cin kofin kalubale na shekarar da ta gabata kuma gashi a bana ta lashe gasar dungurungum abin da ya sa masu sharhi raja'a kan tawagar Ismail Abba Tangalash mai bibiya ne tare da sharhi kan ta maula to abu ne wanda dama kungiyar ta dade tana da bukatan samun wannan nasara ta lashe wannan kofi idan ka duba za ga cewa duk manyan gasoshi da ake a najeriya guda biyu da gasar premier league ta npfl da kuma ita kanta ta federations cup federations cup din ce pilas din bata taba ci ba ta je wasan karshe su biyu ana doke ta shekarar da ta gabata ita ta buga wasan karshe yayin da kuma wannan karan kaga abin da ya faru to zamu iya cewa wannan babban nasara ne mai gwabi ga ita kanta kungiyar kwallon kafa ta kano pilas musamman masu horar da kungiyar eh, ibrahim musa jugunu wanda a baya dama ya yi ta nana ta cewa babban burin shi shine dauki kungiyar kwallon kafa ta kano pillars ba lashe gasar premier league ba ya lashe gasar wannan federation cup da ya lashe sannan kuma ya tafi gasar cin kofin ah, nahiyar afirka kididdiga dai ta nuna cewa kungiyar ta Kano Pillars na sahun gaba cikin kungiyoyin nahiyar Afirka da ke da tarin magoya baya. Watakila kuma hakan baya rasa nasaba ne da nasarorin da take samu a gasar kwararru ta Najeriya. Wannan dai wani tsohon magoyin bayan kungiyar ne tun da kuruciya. Sunana Babawo mai Pillars Mandori. kai shekara nawa kana goyon bayan wannan kungiyar? Na kai shekara talatin da uku. na gun filas ko ina da ina to ka ce ba irin juyin da ba a gani ba sosai ma kuwa wallahi mun mauta mata mun walta mata sosai ma kuwa kenan a wannan karanta biya ka eh sosai ma kuwa wallahi don wannan mun cin Najeriya lem sau biyar duk da mu aka ci shi sannan wannan challenge cup din in mun zo su yi final sai a make mu an muka zo dai mun yanzu muna samun final muka zo muka yi rashin nasara yanzu kuma muka zo final muka samu Allah ya bamu a Kaduna kuma magoya baya dumdin daga Kano an yi dandazo guda an je an mara mana baya dan haka muna godiya ga Allah to kenan tunda buri ya cika an kusa ritaya kenan ko ku eh to mu ko yanzu muka daina mun gode wa Allah tunda dai duk muna da yawa su gogo ne su mai baga duk ga sunan haka muke haduwa mu tafi ko ina da ina ko ya yanayin magoya bayan Kano filas din yake ga Sani Abubakar Sadauki daga kungiyar magoya baya gaskiya ba za a iya bayyana irin farin ciki da al'ummar jihar kano ma suke ciki gaba ɗaya ba ma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kano kusan inda ka kewaya cikin jihar kano kasuwanni da ma'aikatu za ka ta gani ana cikin annushuwa ana ta sa kayayyaki masu launin kore da ruwan ɗorawa saboda farin cikin wannan gagarumin gudunmi shine kaɗai dama ya rage cikon tarihin ƙungiyar kwallon kafa ta jihar kano kullum shi aka damu da shi kuma allah ya tabbatar da shi To sai dai kuma hannu ɗaya masu sharhi na ganin fa akwai babban kalubale gaban kungiyar da masu horar da ita lura da yadda za ta tunkari gasar cin kofin zakarin nahiyar Afirka a matsayinta na wakiliyar Najeriya. Muzammil Dalhayola wani marubucin labarin wasanni ne a Najeriya. Wannan nasara da aka samu ta nuna kan cewa ashe idan dai aka tsaya aka yi aikin da ya dace za a iya samun wata nasara wacce ta wuce wannan kuma musamman yadda su magoya bayan kano filisin da kuma ita gwamnatin jihar kano yadda take ɗawainiya ga wannan kungiya to ya nuna kan cewa ashe idan aka ƙara ɗanya irin ƙoƙarin da duk kowane ɓangare yake za a iya samun nasarori waɗanda ma za su wuce wannan yanzu ƙungiyar za ta wakilci jihar kano ko kuma ta wakilci najeriya a gasar zakaru na afirka to gasar zakaru na afirka waje ne wanda shi ma duka zakaru ne na ƙasashe da suka fito to saboda haka baya buƙatar a ce wa wani irin shirin da aka yi wa gasar premier irinsa za a yi gaskiya sai an nanka magana ta gaskiya inda ana so me kake nufi a takaice yawwa inda ana so a samu sakamako mai kyau to sai a rubanya shine abubuwa abubuwa waɗanda ya kamata dukkan wanda ya za a ce kungiya tana da bukata shine harka kamar ta kuɗi yan wasanni da ƙarin su kansu masu horarwa su ƙara fahimtar shi kansa dabarar wasan domin kana da bukatar abokanan karawa taka ka san wace irin salon kwallo suke buga ya za ka iya tare karfin su ya kuma za ka yi amfani da wajen da suke da kamar lamba ko ba su da kokari kuma ka yi amfani da wannan dama yana bukatar abubuwa gaskiya da yawa dole sai sun tashi tsaye da kamar a takaice shi mai horas da tawagar filas din yanzu me ya kamata a ce yayi abin da ya kamata a ce yayi shine kamata yi shi da abokanan aikinsa su fara nazarin wayannan wasanni da za a buga wanda suke gaban Kano filas. musamman ita wannan kungiya ta ashirin ta kwatakwa da za a buga ta da yanzu shine wasa wanda yake gaban kano pilas ya za a yi a iya tsallake wannan wasan wasa ne za a yi turmi biyu daya a nan kano daya kuma a can wato ghana to saboda haka ya za su iya karanta wannan kungiya kungiya ce ashirin ta kwatakwa take da tsohon tarihi to ya za su ga ya irin salon wasan su yake ya kuma waje da kano pilas din take da matsala ya za a ga an yi maganin wannan matsalolin kano pilas tana da matsaloli da waɗanda yake kamar na jefa kwallo tunda wasan su na kusa na karshe da wasan karshe a ga duk mun ji sai aka yi ba ba a jefa kwallo ba kuma ana samun damammakin to suna da aiki babba a gaban su magana ta gaskiya a ranar goma ga watan agusta ne dai kungiyar ta sai masu gida za ta buga wasanta na farko na cin kofin zakarin nahiyar afirka da kungiyar ashanti kotoko ta kasar ghana a filin wasa na sani abacha da ke birnin kano a najeriya masu gida kuma shirin duniyar wasanni na wannan rana ya kawo ƙarshe a madadin wakilinmu na kanan dabu a Najeriya da ya ɗawainiyar shirin Abubakar Isa ɗan dago abokinku a har kullum Michael Kudisin ke cewa bi salam.